tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad بن أبي بكر المعروف ببن القيم الجوزية الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري idan ba manta ba mun shiga cikin karatun wannan littafi gadan-gadan a inda malin ya fara da bayyana mana haɗarin da ke cikin mutum haka siddan ya ɗebi fato yana faɗi a madadin Allah da annabi ba tare da ilimi ba da kuma mutum ya zama alƙali yana yanke hukunci tsakanin mutane yana faɗin abin da ya so ba tare da ilimi ba domin magana a madadin Allah ba da ilimi ba haramun ne shi yasa dama makasudin rubuta littafin kenan jan hankalin waɗanda ke azarɗaɗiyar shiga cikin gonan fatawa da halattawa da haramtawa ba da ilimi ba za mu tashi inda mala ya ce faslun almuharramatu ala arba'i maratib abubuwan da allah maɗaukin sarki ya haramta suna ɗamfare a matakai hudu ne martaba ɗey ɗey ɗey ha martaba huɗu wa qad harrama allahu subhanahu alqawla alayhi bi geri ilmin na farko haqiqa allah maɗaukin sarki ya haramta mutum yi magana a madadin shi ba tare da ilimi ba filfutiya wajen ba da fatawa walƙaza'i da wajen yanke hukunci kun wannan da ke magana da sunan Allah da jahilci gara kai shirka gara kai ridda ka zama arni zunubin ku ya fi sassauci da Allah bai ci ba ka ci Allah bai haramta ba ka ci ya haramta wannan zunubin ya fi kowane zunubi girma alƙaula alallahi bi gairi ilimin ka ƙirƙiri ƙarya ga Allah ba da ilimi ba filfutiya wajen fatuwa wal da wajen yanke hukunci waje alahu min a'azamil muharramat Allah maɗaukin sarki ya sanya alƙaulu alaihi bigere ilmin daga cikin zunubai mafiya girman da Allah ya haramta bal جعله في المرتبة الأولية منها cikin ababen da Allah ya haramta to magana a madadin Allah ba da ilimi ba to wannan ya fi kowanne girman zunubi isa irin wannan zakwaɗin da mutane suke yi wai a bar su su malanta a bar su malanta ba san me suke yi ba kun gano wannan da kyau ko duk wanda yake gogoriyan wannan harkan jahili ne bai kamata a bar shi ba in aka hana shi ma an taimake shi kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce kul inna ma harrama rabbi alfawahish ka sanar da su cewa ubangiji na ya haramta dukkanin alfasha ma zahara minha wa ma batana alfashan da ta bayyana da alfashan da ta ɓoyu domin duk wani aiki na alfasha da za a yi a jahiliya cewa suka yi in aka ɓuya aka yi to wannan ba laifi ba ne in aka yi a bayyane wannan shi ne laifi to an so a ji ta bakin annabi sai Allah ya saukar da cewa ƙul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana alfasha ta fai da ɓoye dukkaninsa haramun ne wal ithma wal baghya bi ghairil haqq sannan Allah maɗaukin sarki ya haramta duk wani zunubi da zaka zalunci wani ka cuce shi ka ha'ince shi muddin dai ba haƙƙin Allah aka tafi ansowa a kan shi ba wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana sannan Allah maɗaukin sarki ya hana ka tara shi da wani a abin da Allah maɗaukin sarki bai saukar da dalilin yin wannan shirkan ba wa an ta ƙolo alallahi ma la ta'alamun sannan Allah maɗaukin sarki ya hana kai magana a madadin shi a abin da ba ka da haƙiƙanin masaniyan haka Allah maɗaukin sarki ya ce a faɗi in kun lura da wannan ayan da kyau farattabal muharramat arba'a maratib abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta a cikin wannan aya sai ya kawo su martaba hudu ne wabada da abi ashaliha sai Allah maɗaukin sarki ya fara da ‘yar sassauƙar cikinsu an ce sassauƙa ne don da manyan yanzu idan da shugaban ƙasa da gwamna a waje kansila wata tsiya ne amma in ba su fa shi wata tsiya ne kuna fahimtar wannan da kyau ko dole gan shi ka ce mashi honorable amma kasantuwan da wancan ne yanzu ya zama shi ba kowa ba ne to kasantuwan da waɗancan manyan zunubai sai alfasha ta zama ‘yar kaɗan’ to shine sai fara da bi ashaliha wa huwa alfawahish su ne waɗannan alfashoshi da ake yi sun bi ma huwa ashaddu tahariman minhu sannan sai Allah ya biyo baya da zunubin da ya fi alfasha wajen haramci wa huwal ithmu wa shine cuta taba haƙƙin wani da kuma zalunci idan aka ce al'ithmu shine duk zunubin da Allah maɗaukin sarki ya sa mashi haddi na musamman da duk wanda ya ga abin da za a yi mai sun huwa a azamu ta hariman min huma sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ukunta da zunubin da ya ɗarama waɗannan guda biyu kakaf wa huwa shirku bihi subhanahu shine yi ma Allah maɗaukin sarki Sharka, ya fi zalunci ya fi zunubi ya fi alfasha sun rabba abi ma huwa ashaddu tahariman min zalika kullihi sannan sai Allah maɗaukin sarki ya hudunta da abin da ya fi waɗannan laifi da girman zunubi da haramci gaba ɗaya wa huwa alƙaulu alaihi bila ilimin shine mutum ya buɗe baki ya magana a madadin Allah ba da ilimi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ya fi kowanne daga cikin zunuban illa ka buɗe baki ka yi magana a madadin Allah da jahilci shi za duk wanda yake son a yi magana wai shi ustazi ne ko shi ma da je ya karatu fa kana buɗe baki ka ce za ka yi magana a madadin Allah sai ka shige wuta ba ka sani ba zunubin da ya fi shirka kenan alƙaulu alallahi bi gere ilimin yasa mala ya ce jan kunnen masu magana a madadin Allah su shiga tetayinsu jama kun ga an fara shiga cikin harkan ku to kene yanzu kowa zai fara taka tsantsan za ka jira ka zama malami da gaske sannan ka nemi tsoron Allah sannan ka shiga harkan amma yanzu mutane so suke fa mai maida harkan karantarwa da malanta ya zama harkan kasuwanci mu fake da sunan malanta mu rika cutan mutane muna musu karya muna samun kuɗi a jikinsu in ka ce a'a sai ya ce ba ka son ka taimaki mutane kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa haza ya ummul ƙaula alaihi subhanahu bila ilimin wannan fa ya shafi mutumin da zai yi magana a madadin Allah ba da ilimi ba fi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi cikin sunayen Allah da siffofin Allah da kuma ayyukan Allah kenan duk abin da yake da alaka da tauhidi to ya shiga nan wa fi dinihi haka mutumin da zai magana akan addinin Allah wa shar'ihi da kuma shari'ar Allah wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wala ta ƙulu kakku kuskura ku faɗi lima tasifu alsinatukum alkadhiba ga abin da bakinku ke ɗarsa suwa gare shi na ƙarya ku ce haza halalun wa haza haramun kaza halal ne kaza haram ne litaftaru ala allahi alkadhiba kawai ku je ku yi ma Allah ƙarya sai ce ya ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kaga waɗannan da ke ma Allah maɗaukin sarki ƙarya wallahi ba za su taɓa cin nasara ba Matawun qalilun rayuwa ce ƴar kaɗan za su yi, ai, ta masu tafi yara na masu ihu, kun gano wannan da ke ko jahilai suna kai, kaji malami uban malamai, walahum azabun alim, sannan suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira. sakamakon wancan karyar da suka buɗe baki suka yi ma Allah shi sa duk abin da baka sani karar da nasi Allah ya haramta ba Allah ka yi hankali kar ka sake ka ce wannan abin haram ne shi sa cewa halal ko haram ba a yi da ijtihadi ana yin wannan da nasi kuna fahimtar wannan sannan menene addinin Allah kaga waɗannan rukunne guda biyar kaga waɗancan rukunin imani guda shida wallahi da nasi yake yin su in ka sake ka shiga wannan ka shiga gada da gaɗe a giciye wallahi za ka sani jama malanta ba surutu ba ne ba ƙarya ba ne malanta ilimi ne da ake faɗi da dalili da hujja in babu wannan ka ja baki kai shiru in bakinka ya saba da surutu da ƙarya ko Allah ka kulla makarantar ka nemi ka zauna lafiya a lahira ya fi ka birge jahilai kuna fahimtar wannan da kyau ko ka dai ji abin da aka faɗi mata'un qalilun hum azabun alim balan fataqaddama ilaihim subhanahu bil wa'id alal kadhibi alaihi fi ahkamihi kun ga Allah madaukin sarki ya gabatar da hukunci dangane da yi mai ƙarya kun ga wannan da kyau ko gabatar da hukunci mai tsanani akan yi mai karya cewa la yuflihuna ba za su yi nasara ba mata'un kalilun ɗan rayuwa ɗan kaɗan za su yi kalli wannan ba za su yi nasara ba kuma rayuwa ne ɗan kaɗan shi sa ya gabatar da wannan wa'idi ga wanda ya mai ƙarya sai ya ce fi a haka mai cin hukunce hukuncen da Allah ya ce kaga waɗannan a haka na salati kaga a haka na zakati kaga akam na hajji kaga akam na imani kaga halattawa da haramta akan waɗannan abubuwan ka sake ka je kai ƙarya kan wannan za ka sani wai kawai malami ya ka haushi zai je ka nemo wasu fatoyi bari ya karantar da ka za ka ce ma ba daidai ba ne <laughs> ka hankali a madadin wuta da aljanna kake yi a wuta da aljanna kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau wane gaskiya faɗi maƙiyinka ne gaskiya ya faɗa kawai kai shiru gaskiya ne jama'a babu abin da ba a yi saɓani a duniyan nan ba a kan shi har Allah ma an yi saɓani a kan shi akwai wanda suka ce ma ba shi yau ba kwanan nan wasu sun ce barhama ma Allah ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to wai ka ce wai ka je nemo wai saɓanin da aka yi ne saboda bincike <laughs> kai Allah ya kiyaye wa qaulihim lima lam yuharrimuhu da kuma maganganun da suke faɗi ga abin da Allah bai haramta ba zai gaji mutum ya ce haza haramun wani haram ne walima lam yahillahu haza halalun kawai ga ya ce wannan halal ne kenan mutumin da yake kallon halal ya ce haram ne ko a lokaci ɗaya na tuhuman Allah da rashin gogewa da iyawa ya ga haram Allah ka ce halal ya ga halal Allah ka ce haram kun gano wannan da kyau ko wa haza bayanun minhu subhanahu annahu la yajuzu lil abdi wannan bayani ne kararar Allah madaukin sarki ke yi cewa bai halatta gabawa an ya kula ya buɗe baki kawai ya ce haza halalun wa haza haramun illa bima alima sai ga abin da yake da cikakken cikakkiyar masaniya annallaha subhanahu a hallahu wa sai ka da nasi karara na cewa kaza halal ne ko kaza haram ne kun gano wannan da ke ku jama'a kakku yau da ruwai mutane sun mai da ku malamai kuna miƙe a masallacin juma kuna masu jawabi ku rika masa ƙarere ka ji kai dan wuta ne in kai wasa ko kuma a masallaci ne an ce kai ne malami kana karantarwa ka zo kana mutane ƙarya kai dan wuta ne ko dan yara kawai ba su da wajen zuwa sun zo wajen ka islamiyya ka rika masa ƙarya mun gano wannan da kyau ko dole ne faɗa haka duk yaron da ke zuwa islamiyya in ya samu abin yi zai je ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kana nan in ya gama sakandare ya samu jami'a sai ga ya tafi shi haka ne ko ba haka bane yanzu ya samu abin yi in budurwa ne tana samun miji ta gaba za ta ci gaba da zuwa ta samu abin yi ko mun fahimci wannan da kyau yaro na girma ya ya girma abu shi da kan sai ya yi kan shi ya samu abin yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sun kawo kansu ko kakka sake kai maza ƙarya ka ce wannan yaran yanzu a madadin wutanka da aljanna ne ka gaya masa gaskiya kakkare ni ta kare na karantansu da tunaninsu kuma da me da jahilcinsu da fili ga masu gaskiya kawai wa ba'adu salaf wanda daga cikin magabata ya ce wani sai ya ce shi bai taɓa an sunan salaf ba karatu kake yi ba gantala kake a gari kana zama kuna gulma ba ga ibn al-qayyim wajen shekara 600 yana cewa wasu daga cikin salaf sun ce liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kaza wallahi ɗayanku ya taka tsantsan na azarɓaɓiyan kawai ka ji ya buɗe baki ya ce Allah ya halata kaza wa harrama kaza ai kaza ma haram ne fa ya ƙola lahu lahu din me wannan azarɓaɓiyar ya shirya sanda Allah zai ce mashi kazabta ƙirya kake yi lam uhilla kaza ni ban halatta kaza ba Wa walam uharrim kaza ban haramta kaza ba fala bagi an ya ƙula limala ya alamu bai kamata mutum ya buɗe baki ya magana ga abin da bai da ilimi ba urudal wahayil mubin bi tahallilihi bi kar mutum ya saki ya faɗi abin da bai san wahayi ya sauka da cewa wannan abin halal ne wata harimi ko kaza haram ba ne a hallahu ورحمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل mun gano wannan da kyau ko kada mutum ya kuskura kawai rika faɗin magana saboda tsaban takalidanci ka buɗe littafi ka ga wane ya ce wai kai ma sai ka ɗauko kana tabajjuji wai wane ya ce ka bincika abin da ya faɗin daidai ne zai iya yiwa wanda ya faɗi magana ya yi kuskure kuma ya tabbata kuskure ya yi ya tuba mu Allah yana aljanna kai kuma kana nan saboda kai jahili ne ba kai bincike ba kawai takalidanci da ƙoƙarin murɗe addini ka zo ka faɗi magana na ƙarya jama'a kuna fahimtar wannan yasa duk wanda bai karatu shi sa a da idan yaro zai je makaranta sai ka je da ta suna cewa Allah ya sa a yi na tsoron Allah saboda mutumin da bai da tsoron Allah duk ba zai ji kunya waɗannan abubuwan ba yanzu dan Allah jama'a ba don abin ya shafe mu ba amma ya shafi addinin Allah zaman da aka yi a fada a kan sallan juma'a karfe tara duk da murɗa-murɗan da aka yi ko aje murɗa-murɗan ba komi wannan malin ya alƙawarin za a gaici malaman nan cin da so suke a tattauna da ilimi ko za a zo a tattauna sai a maganar ilimi ba irin wannan zaman kama karyan da ko a zamanin fir'auna ba irin shi ba saboda a zamanin fir'auna an ba annabi musa daman magana yanda yake so haka ne ko ba haka ne ba inda ake karfa karfa har sa rana ma annabi Musa aka tambaya mun gano wannan da kyau ku aka ce ka sa mana ranar da ke ganin za mu haɗu ya ce yau mu zina wa an yi sharan nasu duhan mun gano wannan da kyau ku fir'au ne fi waɗannan kan gado ma kuma da aka wasu aka ce kai musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna awwala man alka ko ka fara ko wa fara a bal antum hulkun kaga bayani dalla dalla ba mu zurai, ba zara ido ba komi ko mutum na da yancin magana amma ka je waje an ce ba za ka yi magana ba kuma su wanda ma suka zo ma fir'auna sai suka ce a inna lana la'ajaran in kunna na hannun qalibin akwai abin da za a biya mu mun yi nasara kaga an ba kowa yancin magana amma anan za ka yi magana ce a'a a aje soja a gefe da bindiga ce duk wanda kaga zai magana ba ba shi izini ba ka harbe shi yana ake irin wannan abin a ina waɗannan ne manyanmu Allah ya kiyaye har a lahira Allah ka kashe da wannan manyanmu ne in wannan ya zama babban ka ko to zai wahala ka cika da imani baka da babba annabi ne babbanmu abin da nake an da ku malaman nan da sun karanta iyakan nan kaɗai? don Allah za a samu malamin da ake kallon shi a matsayin shugaban ƙungiya Sokoto na garin nan birnin ilimi ya ce wai sarki na da ikon halatta ko ya haramta wai abin da bai so a garin shi uban waye ba shi garin mun gano wannan da kyau ko gari na bature ne kuma shi bature da ya taya sai ba ‘ya'yan da ya mai da su Yahudawa su ne ‘yan boko ‘yan dimokuraɗiyya ya anshe daga sarakunan gargajiya ya ba su haka ne ko ba haka ba sarki na rubuta cfo ne mun gano wannan da kyau ko dai ba na ina bantan mun gano wannan wai yana da yanci wai ya haramta halal yanzu ba abin da yake so ya ce ko sarki na da yancin ya zama Allah kawai ya ce ana rabbukumul a'ala saboda wanda yake halattawa da haramtawa waye Allah ne shi kuma ya ce to shikenan cin cinda an ce ina da yanci to na hana hawa mala mu kuma sai muka bude qur'ani qur'ani ce kalla la tuti'hu wasjid waqtaribi kak ku masu biyayya ku je ku yi sallan dan iyayensu in sun isa su zo ana yi ko ba a yi girma ya faɗi ko bai faɗi ba na fatan mun gano wannan da kyau ti irin wannan shigantakanku ko irin wannan shegantakan ko wallahi waɗannan malaman da suke magana ne da jahilci suke haifar da shi mutum ya zama arni bai sani ba wai ana tsoron a faɗa wai don kar ƙungiya ta ce wai an soke ɗanta don me zai kafirci kuna gano wannan da kyau ko mutum da ƙur'ani ce mata'un ƙalilun walahu azabun azim magana game da Allah ba daidai ba ne wai har mutum ya ce wai ba inda aka ce wai ai sallah a sarari gashi annabi ya ce inna ma menene uhillat kaza kaza wa ilal ardu kullaha masjidun wa tahur wani ya ce a ba inda aka ce ka karatun shi bai kai bulugu ba kenan mun gano wannan da kyau ko Allah shiryar da mu an nahayu an an yuqala haza hukumullah haramun ne ka kalli abu ka ce wannan abun hukuncin Allah ne kuna fahimtar za ka zo ka ji menene ya sa ka wannan matashiyar magana a haka wasu ake a matsayinka na ustazi na malami ko yanzu ba sai an yi saitin ka ba ana maka check and balance ne yanzu wai ka gama karatu ka zama malami tsaf don sai an koyar da kai ya kuma wannan abin yake yanzu da ka zama malami ka fara wa'azi sai fa an zaunar da kai yanzu in za ka je tp ko za ka je nyac ko ka za za a zo da kai a koya maka wannan tun daga farko ƙarshe tuku don ka san me za ka je yi in ba gaba kana kana cin kasuwa jahilai na ta maka ihu da sunan kabbara ashe kai dan wuta ne da'awa sai an koya maka hatta da'awa sai an koya maka in ba koya maka zai ka je kai ta shirmi kai blanders din da sai ka shekara talatin kana son malantar kuma ta kiyuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko ba na ba labari ba yaro ne je zauna gaban malami ya karatu ya karatu malamin ya yadda ya karatu sai ce to yanzu dai ilimi ya samu abin da nake so ka zauna zan karantar da kayan yadda ake da'awa kuma <laughs> sai ce a ya iya wai ya ɗauka karatu wai shine da'awa kai ko ka iya karatu a saudiya sun ce ka iya karatu sun koya maka da'awa a can ko in ka zo najeriya sai an koya maka mun gano wannan sau da wata da'awan a najeriya sai ka zo za ka ji ta sabuwa yanzu 'yan ɗariƙa ne suka ce barhama allah ne ko sai kuma wasu 'yan ɗariƙan suka ce shehu ɗan aljanna shehu ne ɗan wuta ka fahimci wannan sai to kaka sai an koya maka ina fatan mun gano wannan da kyau sai an koyar da kai waɗannan mutanen da suke tafiya da bayan aka to ya za ka yi da su ya ce ya ce to shi ke na kan lafiya wanda ya ce a sakan mai garma ba sai ka saki ba ai taɓarya ko wahaɗe ta rannan tsaye zai kwan mun gano taɓarya ka san taɓarya to duk wanda ya haɗe taɓarya wala sai dai kwana tsaye <laughs> haka fili ga mai doki na shi kenan ya je wani masallaci sai ya ji liman yana hudu ba di ya karanto hadisan ƙarya ya faɗa abubuwa ga su ga irin sai ya ce ƙarya kake yi kai ma annaba ƙarya liman kaza kaza kaza kaza ya karanto didi ya ya bayani ilimi ya barar da shi a wajen aje komi a mahallin shi sai limamin ya kalle shi ya ce ikon Allah ashe muna raye abin da muke karanta za mu gani da mu cewa shaidan zai rikida da siffan mutane zo yana karyata annabi ce wannan shaidani ne ku bige shi jahilai suka karya shi kuna fahimtar wannan yanzu wancan labarin da aka bada a cikin ruwan bagaja yau wancan malamin da ya je da ya iya da'awa da ya anshe wancan malantan a hannun wancan mashirmancin smartly amma da bai iya ba sai ce zai kunyata shi sai mai harka irin tasu ta 'yan bariki na ba ta mun gano wannan da kyau kawo misali da awonmu ne ka zo ka tadda mun yi establishing da'awa irin wannan wai ka zo dare ɗaya ka ce wai kana da wata dabara wai da za ka yi wai ka silala wannan abin kamar zare gashi cikin kullu aiki ya ganka wallahi ina fata mun gano wannan da kyau ko don kana ba mu shawara kana ganin muna ɗauka ko don kana gaya mana magana kana ganin muna ji ko ka ɗauka dolaye ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ba haka bane mun san abin da muke yi to da ya dan samu sauki sai ko wajen malamin shi ya ce mala a koyar da ni yanda ake da'awa mala ya ce a'a ka bar labarin me ya faru sai ce ai gashi gashi gashi gashi gashi ce to da a wanda za a fara koya maka za a shiga fili ne mun gano wannan da kyau ko fili za a shiga research din a field za a yi shi field research za a ci za a shiga lab ne a karantar da kai abin aikaci suka tafi wannan masallaci ranar juma'a da ta zagayo malam ya ji liman ya kawo mumbari ya maimaita karerayen da ya saba ma annabi sai da aka gama sallah tsaf sai malamin ya je nemi izinin liman in kai ne kawai sai ka miƙe a masallacin ka fara magana magana ɗaya zai maka ko ka fi shi karatu ya zubar da kai yana cewa kai kana da ɗa'a kuwa zauna shikenan in mutum goma sun za su za su kalli abin da ka faɗi daidai ne kaga wannan kalmar ba ka da ɗa'an nan ya zubar da kai saboda shi suka sani kafin kuma ka ce kar a san shi aiki ya ganka don hatta wanda ake haihuwa ko ko kai ke karantar da shi yana nan yana jin labarin wane kaza ne <laughs> ka wahala kuna ganewa da ya miƙe ya ce wannan malamin naku ku ɗan aljanna ne ya faɗi darajoji shi ya ce duk wanda ya samu silin gashi ɗaya na gemun shi ko na gashin bakin shi ko na gashin kan shi to shi ma ɗan aljanna ne sai ya koma ya zauna malam zai jawabi zai ce shi in ya ce ƙarya ne in aka samu gashin shi to malam ba ɗan aljanna ba ne kafin ya magana jahilai sun yi sufa sun danna malam suka cizge gashin gemu da na gashin baki gaba ɗaya kan kai haka haɓan malam ya yi home ya kumbura bai iya magana mutane sai godiya suke sai lallaba ya same shi ce wannan shi ne sakamakon mai ma'annaba ƙarya a duniya duk hadisan da karanto na ƙarya ne na baka lafiya zai ya tafiya shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum